shugaban kasar Gabon Ali Bongo Ondimba yana a tsare a gida da iyalansa da likitocinsa da suke kewaye da shi. Kuma an kama ɗaya daga cikin 'ya'yansa musamman bisa laifin cin amanar ƙasa kamar yadda sojoji suka sanar. muna sanar da al'ummar gabon da fadin duniya ga baki ɗaya cewar ali bongo da iyalansa suna tsare a gida tare da likitocinsa waɗannan mutane da za mu kira sunayensu kuma za mu miƙa su gidan shari'a a bisa laifin cin amanar ƙasa cin hanci da rashawa amfani da tambarin shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba dillancin muyagun ƙwayoyi su ne nureddin bongo valentin yan gislin gulu muhammad ali saliu abdul usaini Jesse Ela Ekoga, Steve Jeko, Syriac Goranjani. Steve Jeko Jeko, Syriac Goranjani. Ali Bongo da kansa ya bayyana a cikin wani bidiyo da aka yada a yanar gizo-gizo inda ya tabbatar da cewa. Onyimba, President of Gabon, and Ina sanar da jama'a gaba ɗaya cewa sojoji sun tsare ni a nan gidana. Ban san halin da muke ciki ba, ku fito gaba ɗaya ku tona asirinsu. Ina kuma neman taimakon abokan arziki a faɗin duniya domin mu samu mafita dangane da wannan al'amari. Make noise. Make noise, really. Abin mamaki a nan shi ne farin cikin da mafi yawancin al'ummar ƙasar suka nuna kan wannan juyin mulki, musamman Nowe Ndinga, shugaban wata ƙungiyar malaman makaranta inda ya ce wa muryar Amurka. Uh, Babu shakka. a yadda kasar mu take tafiya alamu sun nuna za a kai wannan mataki a duk kokari da shugaba ali bongo ya yi wajen haɓaka tattalin arzikin kasar mu mun san ba shi da koshin lafiya yanzu fatar mu dai ita ce sojoji su sanar da mu su bayan sun kayar da gwamnatin bongo ɗaruruwan sojoji sun fito kan titi suna kirarin sunan janar brice olinyi ngema shugaban rundunar tsaro mai gadin hambararren shugaban ƙasar ali bongo ondimba shi ake ganin zai mai gurbin shugaba bongo muhammad bashir laden na muryar amurka daga ambam iyaka tsakanin gabon da kamaru